ce wallahi ma an zaura mai wallahi nan yana da wani cikin da ya fara sigar ce amma da baya ko ta sai ya ce in ya ya sigar da mai ran su da mutane biyu da wadanda suka yi ta su da su kuma ya ce sigar ta sani ya yana da su da amma shi ma har da suka yi su ci ci shi ya ce wallahi da su karin muka rage wasu lokutan ne mummuna wanda suka ga na aikata suka ga cewa na saboda wannan su ba ba za su ba su ba su ba su kamar yadda suka ce wai shi ne ya kashe wasu sannan kuma a wannan biyu da suka yi a kai suka ce ya yi da ya fito a rabo to da ya fito a rabo ya yi amma wannan ba ya yi Marcus Usman baixa da Marcus sobre uma série de shi de de de de de de to arabo ko da ne ba ba dai ko ba mun ka da wannan abin kamar da haka wanda shi muna da wani lokaci da aka cewa za mu yi manzo Allah haka yake da wasu amma za mu yi kari ko wanda suka zo bayan shi su sai suna bibi da wasu akan wasu to sai mutane suka saba akan wannan bibi da amir ne daure zuwa hannunsa sai ya koma yana daidai da irin saboda haka sai suka shiga gaba da shi to shi kamar yana nuna cewa jiki da shi ma da ya sunan masu yin da wasu aka wasu ne da an zauna da shi ma sai ya ci shi irin na masu Allah saboda haka sai suka ci wannan su ne ne da ya yi ɗaya sun san kare ba kare ne ɗaya kuma sun san shi ke kan gaskiya amma ba a kawo su mutum ya ɗan kirki kuma sai kuma a zarge shi da ya ɗan kamar ya ɗan tsaya ana zargin mutum akan kamin adalci kamin ne akwai abin da ake ce mashi kamin shi ne mummuna shi ne kuma akan akan musanta shi kalmomin a ma'arumi da munkari sun fi faɗi fiye da kamar ka ce abu jami'in ko kamin abu jami'in shi ne abu kyau abu kabe shi ne kuma ka ce munkari ya ya haɗu da abin da aka musa wanda ya ko da shi shi abu kabe wanda abu ruwan ciwon munkari ya kai zama wani abu ne wanda dai ana musu shi a kan ana ganin ba ka kasa abu abin da aka sani ma'ana an san shi kai wannan sananne ma'ana sananne ma'ana dama haka ake kuma yana da kai idan mutane suka saba da abu amma mummuna ne ya zama ma'arufi in sun zaɓa amma mummuna abu kabe to ya zama ma'arufi kenan ma ka ga ma'arufi ma'ana abin sani a ma'ana mai kyau saboda ma'arufi a amurin jami kuma mamu kare kuma a amurin kare abin sani da kyau ake ce ma ma'arufi to shi abin da suke musanta masa wa'annan abubuwa guda ɗaya sun kushe kare ɗaya kuma sun murɗaya abu mai kyau ya zuwa to amma da ya sa su wannan wannan inkarin daidaito da illa hasada da sun fifiko da abin duniya ya sa su sun yi hasasara kan muhalli da dama sun fito da mafuskarta sannan kuma sun kusurci su manya ne in su ce shi ne ma zai yi inda su suka fara da baya kuma mamaki ya kuma da baya su suka fara da lafiya da lafiya ba da nika da da zai ruwa yau kuna fara da kama har wani ya taba kudin da yake hannun alhadu ya dan ya dan kamfani ya dan saboda ya taba ba a wani saboda haka sai sai wani ce a ce lalle hannu ta fara ni a ragon na hanya da zai mutu wani wani da ya gani ce hanya ko mutakkiyar hannu ta fara ni a hanya ko zaɓin da zai koyi da shi ke sai daga baya suka zo suka ce suna da magana sun biyu ce ne magana suka ce ne magana ku ta shafi aikin hukuma ne ko gona ku ne na kawai kasance a zamanin da su ce yana da kansu fayiloli a gaban shi yana aiki da fitilla a kunna sai da ya gama aikin gwamnati ya tattara sai aje sai kashe fitilla sai ce ko ni magana da ya kawo sai ka ce a me yasa ba ka kashe fitilla sai ya ce ai fitilla na gwamnati da ban gwamnati saboda haka hukuma ake gwamnati ya kawo a wani ruwa an ce ba ya kai shi ya ce a kawo masa fitilla ko kuma shi ba ta ta kawo fitilla tsaka tsaka tsaka wajen takasar zan na amirin mumin abin da ya shafi hukuma da hukuma da naka naka da kai da hukuma abubuwa da ba da ba ba sa bane da su su shugabanni na duniya su suna da su ne su ne hukuma su ne gwamnati ka ga wanda kuma kayan su da shi ko kan jirgin ya wanda da shi shi shi ka su shi daban kudin hukuma kuma da kuma kamar da zai shiga birnin hukuma ya tsaya da rigarsa da albarkarsa ya yi saboda sa da ya ce kun gaida da shigo din nan kun ko ga na canza na ce amma ba kun ga na hawa da kun gaida da wannan ko ga wata ba ko ko amma na cikin da to shi shi shi irin irin wannan adalci irin amirin mu'minin shi ne ba su su ana sa ce kai ne mu kada ya sa shi ne yawa to da ai ai su su suka suka suka magana da shi ko me ke tare da suka ce wannan mubayan da muke ba da ka shar ne in ce ne shar ko ni ka ka zace sai an yi nuna mana mun ya da mu za a zace ba sai shi in za ku ba wa a ku ba in ba za ku ku ce ba wa a ba ya mutu amma da shirka ba ya kana yi ne da wanda kuma ya ce ce nếu không lấy ai cũng không đi cũng đi cũng cũng chịu cũng không có ai à sẽ cũng cũng ai cũng có sân cao ai được lấy đi chịu cũng được nếu anh đã phân được đi đâu gần thì chúng tôi là đi Allah da ya yi kowa sai suka ja ra'ayin talaba a kan cewa shi ya kashe su shi ke da suka fara shi ne sai sai ya zama mai ke cewa wallahi ma an kawo alayya kuka ba su ba san ta ne mun kai ba ba sun san da ne ba ne ba ne ba ba wani abu ne wanda ke ba ne wannan jinin jinin usman da suke cewa sun tsaba da bai wala ji alu bai ne bai da kuma saba ba su kuma sa adalci ko hukunci hukunci mai adalci nasab in an ce muslim mai yin adalci nasab kuma adalcin kansa na yi bayan wani adalcin magana lura cewa ana kiran adala nasab kuma kalmar da bai nafsin nisbi da aka samu nisbi na aka samu nasab domin ainihin balance a nan da ɗaya da biyu da ɗaya ba ya zama daidai wa shi ne ake ana kira yin adalci to nasab shi ne adal nafsa shi wasu sanya adalci tsakanin da wato sa su sa hukunci na adalci ba ko su sa mai hukunci mai adalci inda yake akwai littafin Allah tsakanin su akwai suna maza a suna iya cewa ba ko maka littafin suna ga menene ya yi ba daidai ba sun san za a ce abin da ya daidai to ba nan suka kuma ko a samu wani adali wanda ba zai sa rai ba sa zai ba a ce to kai kana da kan tsakanin mutane a fagen kai abin da yake ba daidai ba ne me ya yi ba daidai ba ne to wannan ruwan ka ake ga mata yau da da babba da yaro manya da kana da je wani yau da aka ake yau sai ce musu da aka annabi to ai ai ai hanifa na ɗaya ba da yiwuwa ba da yiwuwa ba ce to to amma na nawa ne ya kamata da na ɗan ko na ɗan to to kaga an sa hukunci mai adalci mai zai ce to sai ce to ba sa ba sa hukunci ko mai hukunci mai adalci tsakanin da su wa'annahu kan wa'annahu min da ya kulmuna hakan umkara su suna da ɗan aiki ne da su suka bashi a shirin ibn abdul zai yana cewa ai yan haro na annahum yatlubu haqqan bi khurujihim ila al-basra wa qad taraku al-haqqa bi nahi abdul zai ce sun sun suna da ɗan haƙƙi da suka bari sai shi ɗaya ibn abdul zai cewa to suna bayyana cewa suna da ɗan haƙƙi ne ta hanyar fitar su zuwa basra alhali haƙƙin yana gari wannan ra'ayin sa wakila al-muradu bil haqqi nusrat usman da mai alaƙi wanda ya kamata ma'anar haƙƙi a nan ya tafi da gini da yake da suka gani shi ne na taimakon usman taimakon usman su ba su taimaki usman ba a yayin da aka zo kashi ba ba ma kawai su ba su taimaki ba wani samun karanta a shirin cewa sun da su ma aka yi musamman su suka suna zargin aljirai da aka zama domin har ya kamata a kara usman ya zama ba a kashe shi ba su suka bar wannan aiki amma zahiri a nan haɓɓar ƙasa su kama yin bayan mutum zaɓoɓi yana ganin ba ba ɗayan biyun nan ba ne ba zuwan su masana sun bar suna neman haƙƙi na nan ya kamata wani da ne ko kuma haƙƙin ƙara su ba haƙƙin kisasi ne irin ɗin suna neman suna neman farsa daga wanda ya kashe usman amma su ne ai suka bar shi har suka kyale suka sallama shi aka kashe shi to kaga ita ma wani aikin neman wani ne ya kashe usman ne to su suka bar aikin kaga sai su ce to ai mun sa sake mu ne to suna da alhaki kuma ba bisa ka'ida mai mai haƙƙi ke da alhaki ne ko ba ka bane mai haƙƙi ke da alhaki idan wani mutum ya rasu sai wani ya zuwa shi a bani gara sai aka ce me ya dangantaka da karshe sai ya ce ai makwabci na yana a wurin yarsa to kai da ita ta aiko ka yar ce ka ga kuma da aikin da ita sai ce a hankali tun da dai aiki kai ma wakwanci na ma yana aure da yarsa ko ya kama da da da da a bani nawa kar sai ce to ai ba ka da gado ko ko ko yana da gado ta nan ce to ba ka da gado ita dai yar tana yar ba ta nemi gado in ma mijinta ne zo ba zai ce a bashi gado sai dai ya ce yarsa ta aiko shi yadda matarsa da ta aiko shi tana neman gado to su ina su ina neman jinin usman mai suka hada da usman wanda shi ne ma abin da annabi mutum ya yarda ya yaron auya ce in ma haƙƙin jinin usman ne to kai kuma auya a wakai ba kake neman jinin usman tunda yana da yana da yana da magana barazana kuma su su ko a nazarin ku shi usman din nan khalifa ne kuma ali ne ya gaje shi a matsayin khalifa saboda haka in a aikace shi ne kaula da ya da haifa ba wanda ba a yadda suke official yanzu misali idan idan aka kashe shugaban kasa sai aka nada mataimakin sa yawo wa zai nemi jinin shugaban kasa ba wanda yawo shi ne magajen sa to haka a gwamnatance ma kuma su da haƙƙi saboda su su ba su ba su kuma a ajinance ba fuskacin zumunci su su haɗa gobe da su ma za su yi da haƙƙi mai haƙƙi ne ke da haƙƙi to shi kenan bai ce bai ce suna da haƙƙin da ba su da shi ba sai ce wanda suka bari ma'ana haƙƙin kariya ko kuma haƙƙin wane ke da haƙƙin ya sake ko sakin sakin wane ne aka ce kuma to su ne su su suka yi kariya a kashe kuma kuma yanzu zan mu ne ba ma kariya ko su sun karɓa baya a bayan kawo zan tuka daban daban yadda ake ko ne yadda aka kariya ne kawo ko kuma shirin kan yadda yadda alimuna bin talib alaihi salam ya iya kokarin sa wajen kare usman kuma duk yana nan a littattafan su sun gudu ya ce har tun yana zuwa yana ganin shi yana ba shi kawa har su yan kawa ya ce suka shi ma ali su kare shi ya ne shi usman yana fita ya kan je wajen ali ya ba shi kawa ba su kare usman sai ya zama shi ali yana zuwa ya kai shi to sai kuma nan sun ba ba mu suke gare shi da sai a tsira na ne suka ce ko shi ma ba dai to a yayi suka ce ai nan ne mun ji nauyin kare mu ka kira da ga on da da da da leba da da shi ba ka ce sai a yi ki ciro wani irin wani sai ruwa da cikin gida a wasu mai lokaci a ba san yayi da sai a yi ne zai na san ya zo sun hana su kowa wannan da a haka suka rubuta da kuma suka ce ya tura hasa da sai da su tsaya suka kara kowa sau su masu kashe usman suka ce kai ba za ku iya kashe usman ba sai ko kashe hasan ce ai gobe zai ba za ku kashe hasan ta ce wala ai to ga suna kowa sun ce kun ba wanda zai shiga gidan sun ba wata kowa sai suka zagaya ta katanga da sau zuwa mutar karshe ne ta gida akwai gidan wanda da kai ba da haɗin kai cikin wani da suka zo kai ba da haɗin kai aka shiga ta gidansa don sai an fita gidansa za a buge gidan suka shiga ta gidansa aka sa tsayi sai suka hawa sai ga sun yi wani sannan suka kashe shi masu masu kare kowa sanar zan suka Allah to sannan kuma sai wa'annan mutane suka za suka ce to halin da ya ja ko shi ya ja ko shi ne mai kuma ko kuma yana da wadaban kun saka sabako suna da ɗan jinin da so suka shekara da shi to kaga wanda ya fito ne in ka ce haƙƙi ba ba ka gane haƙƙi ne ake yi ba a bayan ka ba ka ce yana yana haƙƙin da yake da jini wannan maganar ta gaba ta fassara har an gumbara ku sai ce wa daɗin gum sababu da jinin da su suka shekar da shi to ka ga mana wannan haƙƙin jini da ake yi to ka ga nan a ɓarɓaro a birnin ya ce su ne suka shekar da jini a nan sunan wannan zargi kenan ko tuhuma ya ma zartar ne kawai ya ce su ne kawai ba ya ce ina tsammanin su bane dan mun ko saba ko a wannan za ka yi tafiya su suka yi kawai za ka ji bayani aka ce a cikin shirin ibn abdul bar da shi ibn akil a wani sosu wani kuma ya cewa usman da kansa ya ce wai alamdunin hazarabiya wai yana da kala kai ce na ɗan ɗan hadara ne a yanzu kuma a kan yi kaza wa kaza ta haɓa kawai ya rumu da na ba shi kaza kaza da na zinari amma kuma yana da jini a ga wato kenan a shi a lokacin gwamnatin musulman alkatu ya sami abubuwa amma kuma yanzu ga shi ya juya yana da jini wannan musulman da bakin zai wai halattun ne halattun da sadara ne ya a zai dubu kaza wa kaza za a shi kaza ya kaji yin dinar roƙe ya kaji ya da shi gogo ya roƙo da ni ya hadaru a ranar Allahumma la tumattiba hu yanzu yana da ɗan jini na kuma yana ingiza mutane a kai ne Allah karka je da shi daɗi da shi da shi wato wannan an yana son mukalin yana son kawo to kuma a mukan da baya ma cikin abin da ɗale yi wajen wajen kare rabar su masu kokarin kashe su ma an ce ana da jimin shi baya su rasa da gidan sai ya dawo alhali da an riga an taru a gidan da alhaka ya zauna a kujera ana ta fadanci ya zama a gidan an kewaye sai ce mai kyawar ba suka ce ga jama'a can sun tattaru ma talata shi ne wadai wasu ma ba a ce ba amma dai talata ya fara an fara mace lafiya ta ga to shi kenan sai ali ya shiga ya same shi ya ce talata mene ne wani wannan wani da ke ne ce haɓa abu ya riga ya nuna sai ce kawai an gaba an riga an yanka kawai eh me ya rage sai ce in wannan abu ne ya ce a kai an riga an kammala komi yanzu kawai da ba muke an riga an kammala ne an kwanke jira to dai ga ya yi da shi ya daina wannan tunanin ce shi wa shi ne halifa ya ki sai a sai je sai da ya tashi daga nan sai je sai ya kare kofar bai jimali buɗe shi wangare sai ga dinari da azurfa da su kaza da kaza kawai sai aka watsa daga wajen da kaza da aka koma kowa yana ɗiban nasa an ga musu mun yi da ya ce alki ya yi maganin su to daga nan ba sake koma jan ba da kaza da kowa da ya zama nasa sai gida sai ce ya bayar maganin su wato sauran ka ɗan ɗan da da da ainihin komai ya kamata tun kusurma ma yana nan an riga an yi masu sabon halifa ba amma ba fara da kuma ana jira a tsoron komai ya tabbatar da sai kuma a kawo sai shi amma da da su sai dai a kai shi musu gidan yayi nan da ke sai usman ya nada yare shi matsalar nan da ke sai nada yare kawai ya ce kula da su an ga to shi kenan ka kun ga anan wannan zance nasu sun ya nuna cewa shi da kansa usman ya san cewa dalga yana ya yana da jininsa sannan kuma har wala yau a cikin ibn abin hadin ya ce mutane da ya su rawaito wanda suka rubuta labarin tarihin waƙiyar rufawa da usman a gidansa cewa alhaku ranar kashe usman an gan shi ya yi makana ya sa da kari an san matan ke zarga ba da gari muka ba shi ne an ce ne mukanni an bi saube ya sa ya ɗauko fuska wani kyalle ya rufe fuska su zafin da irin yadda tsoron da suke an ga tare da ya rufe fuska su wannan wannan ruwayoyi daban-daban da shi wannan Allah ya ce ma wanda suka rubuta waƙiyar sun ko cewa an ga an ga al'adu ranar kashe Usman mukanna an bi saubin alista tara bihi an ayyunin nasi yarmin darar siha an ga shi ya fuskar sai na cin da kimiyyar ya cin shi da kansa ba ma'ana ya tura amma kana ce ai ga al'adu to sai ganin cewa kada wasu ce a wancan zai tsarhani shi ne da suka tsarhani ne yanzu da ke doye da ya kawanta ainihin zai shi ne zai yi sa da kari ya sa irin wurin fuskar saka sai ya je sai a gaira cin da ke
يتركم وأنه لما امتنع على الذين حضروا حضروا الدخول من باب الداعي sai a sai suka mutuwar ko mutuwa yayin da wanda suka so su shiga gidan wanda suka tsara koma gidan sun hana su shiga shi wannan alhaji din nan shi ne hamarakum alhadu ila gadin da ba adal ansar fa as'alakum ila sarqiha wa tasawwaru min ala ala ala usman dara ko qatahu sai sai sai sai ki masu corona sai bi ji ji da su gidan wani ba a tsaye makwabci makwabci sai suka hauka kan tsoron gidan sai suka fara sai suka kashe shi to kun ga kun ga kun ga wannan abin da yake shi ɗaratu ba kawai ya ingiza mutane ne a an gaskiya ne ya ya rufe fuskar sai na cin baki ne kuma lokacin da shiga gidan ya gaga ya ce ko kai ko shi ke shi ta shiga da sai ruwa su ne da ya na kawo
to to wannan yana da ne ke ba an ba yanzu batun hannu ma ai ya wuce muna yi cewa suwa suka kashe usman su tsarhatu ta ki ko ka zo ko ba tsarha ya buga mashi ta ko gora amma dai ya taimaka shi ma ya nuna ta inda za a shiga a ce a fada gida a su ta kuma to kuma da ya cilla kibiyoyi kibiyar sun sami suwa ne ai bai sani ba ko da ya cilla kibiyoyin cikin gida
har wala yau sun ruwaito cewa zubairu shi kuma ya ya kasance ya rika cewa yana cewa uktulu wa karbar dalili na uktulu wa karbar dalili na ko kashe shi ya ce za mu kwari in ji zubairu sai suka ce da shi zubairu da ya fi ko kashe shi ai ai ya ce suka ce inda da nake yau an yi an gubilbar suka ce to ai ɗanka yana cikin wanda suke kare shi a koma shi abdullahi ɗan zubairu yana cikin magoya bayan musulma Shi- shi abdullahi ɗan zubairu yana goyon bayan musulma saboda haka yana cikin wanda suka tsara koma da su kare shi to zai ce ku kashe shi suka ce ba ɗanka yana cikin masu kare shi me ya ce ya ce ma a karawa an yi kukar usman walau wani abin ya ce bai kyaka shi usman ba ko da fara rana ne annan usmana latifatun al'alar sara'itar ya ce ai usman gobe mushi na nan kun ga nan ne zubairu ya ce ya ce ai ɗan gana shi masu kare shi ya ce ni ma na ikin aka shi usman ko da fara rana ne wato kenan ko da za ku da sai an kashe kansa a wani layi duba damuwa in dai usman ya mutu shi kenan to wai shi ma yanzu ya daina neman taimako waɗannan manzantuka da muke karantawa a littattafansu suka rubuta masu rubuta tarihi ahlus sunna wal jama'a wanda suke ganin usman a matsayin khalifa su suka rubuta waɗannan shi kuma ma- marwan bin haka a ranar jama ranar da ake ana cikin tsakiyar ya kan yau shi wani lahi la a tsoron tsari wa an haramu da an kula da alhadar da su ba inda ko kata ba su ma ba ma ko isa hannun ba a saba ba babba ko ba da zaka bai kanta ba ya ce ana cikin yakin jamal sai aka ji marwan ya ce wallahi ba zan ƙara ɗaukar fasa ga makashin usman ba na san usman ya ce ba na san ɗala ya ce sai ya ɗauko kibiya ya sa ya ɗala ya harbe ɗala ɗala sai ya harbe ɗala sai ɗala ya ba jini ya shiga zuwa rai sun sani sarai duk wanda ka tambaye shi ya san tarihi waye kashe ɗala a ranar jamal sun san ba wani amma marwan ya zara zama sarki musu kuma ya yanzu suka ta mulki ana marwan cikin baro kuma ya ala abu su biya mutum biyu kawai suka yi da mu'awiya da ya sauran duk sarakan baro kuma ya marwan ne ya ko za ka yanzu suru mutu ba su san suru mutu cewa marwan ne ya kashe ala sai suka ce sai suna cewa wata kimiyya da ba san daga yana ta fito ba sai ta sami tsarin shi ana cikin tsakin ɗayan amma wanda mutum su ko rubuta sun san cewa shi da kai shi a wani shi ne a cikin ya fi shi aka ce bayan da ya fi shi ne kuma lokacin an ce lokacin marwa ana yake jabar aka yi da kibiyoyi yana cillawa wajen ɓangaren amirin mummuni yana cillawa wajen jamalawa ya ce kowanne ya mutu duk nasara kowa ya mutu duk nasara da jamalawa da mutanen amiru kowa ya mutu bayan da ya kai shekara su sai wuce don yana gudun kada su gano shi ya kai ko su sai ko su ba sa kan shi ba sai wuce amma sai daga baya da shi da zubairu suka haɗu suka shiga wani da da shi da da shi da wani da da da shi da da wani a cikin gudu da ke da marwan da wani da su ne sai suka shiga wani aiki suka koya a cikin kasa an yi rukuni shiga masara sai tsaya kowar ya ce in na gada ma zan yi mana ko a suka koya daga baya shi marwan ya gama kaba ibn Abbas yana neman riwayar kara da shi kawo shi da ne wannan ba wani hali da wani kara da hali shi sai ce ko zai kawo da shi amma kar ka dora shi a kan kuma kai da kan kuma shi shi ya zo ka ta sai ya zo shi da hawa da hawa da hawa da sannan ce a ruwa ya kama kama da sau da sai alwar da su ba su su ka fito su kawo ka sai suka ce ya ya ce da ya shi hannun shi zai gaba ya zai gaba mun karanta ba ya ce kada wani lokaci ba da ba da hannu hannu da ya wuda hannu su ko ko ko ya ni a zai gaba bayan da ya tafi sai shi ma shi yana abin da ya faru da fara da sai abin da shi yana yana da kuma ba da zai rasa ne ko yin su gajeren sarauta jaja ba wanda da shi kan ce gajeruwa mai jini jaja ruwa shi asira amma gajeruwa jaja sai suka ce hannu da ruwa da shi ne sai ce ya ba shi tsaro ko ya zama sarki musu na wata uku kafin domin ya muza da kuwar gidansa da ji haushi da ba shi abinci ya ci da ba shi biya ya sha da kwanta ta dogo matashi da sa a bakinsa ta hau ta zauna ta sa kwaikiyarsa da tarfe yi wa tsaro ci sarkin su ne to shi marwan marwan na shi kawo labarin marwan sarkin musulmi marwan kaga wannan wannan shi shi da kansa yana yana cewa ni ba zan ƙara sahabi ba kai shi ya kashe su kuma ya riga ya bayyana ba wani ko kwando cewa su suka rike ni ga mutane a kan sun neman jinin su to kuma kaga ba sai a lafiya su sa kuma sai suna neman jinin su ma kuma rikodin da su da su aka yi ko sun taimaka domin ai da mafi gani yanzu da gaba da sun nuna ne da su aka yi ba kawai taimaka su sun taimaka ko da su aka yi to so da haka yanzu yanzu a yi dawo su za su ce wani ne sai shi ne annabi ya ce ba in kuntu sharikau bihi fa inna lahum nasibahum min in na zama mun tarayya da su a cikin sakaci kenan wato in aka ce ai yayi sake ya kamata ya kara su sun san ya mai rubutu da suke ba sun sani sai sun san kuma ya yi iya kokarin su ya kuma sun san cewa duk a cikin mutanen mutanen cikin su gaba ɗaya ba wanda waɗannan da suke tawa da suke ganin girmansa da nauyinsa irin ɗaya to haka ne ma shi suka iya saurara ba shi suka ga ya zo cikin gidan amma sauran sa ba da su sun su biya ba har ma suka hana suka hana suka na ha- hana mashi ruwa ya zo ya ya zo ya same sai ce menene wai garba a yi suka ce ruwa ne ana aiki ba zai ba a hana mutum a ba a shiga da ruwa sannan suka ji aiki a shiga da ruwa suka ce amma wala ba ruwa ka zai ba su ga mutum don yana da san jere amma kuma aka dawo aka ce shi wakilin sa ke sakacin sa da ko da shi ke nan da sai ke shi al'adar da ya ba ya daga muka man a matsayin yiwuwar kana magana kakan sa magana ka kare da ka hada da wani wanda yake ka san ba daidai ko sai a matsayin adalci mun a gane ba yayi gaskiya to sai ce in na yi tarayya da su to suna da rahosa wato inda ni da su ne duk muka yi sakaci a kashe kuma to kaga ma yi abu tare da lokaci ne ne idan mu idan mutane suke tarayya akan abu su aika da abu guda to sai ɗayan zai ce wani ba gaba da yanzu bane kamar ƴan ƴan wani musu da suka wurga shi da rijiya wani na ya tara ce kai ka wurga shi sai ce ai sai da muka yi itifaki wanda ba a a bisa gaskiya ma an ce kai daga cikinsu da ya nemi ya nuna bai kamata ba sai suka ce sai suka yi mashi barazana daga cewa lallai in shi ma zai fuskanci mutuwa domin ya dawo ya tona asiri iya ya fita da ba za su zama shi ba sai da sai ce to sai nuna shi ma dole yana da wasu kuma na kara saboda ka duk cikin su suka bisharaka ba da lauri zo ce ai kai da kaje wurin gashi a gashi a ranar sun yi tarayya a wurin gashi to ya ce to shi na da kake cewa in mun yi tarayya ne da su kuka yi to me zai sa yanzu su zo su zalimi ne ne kai ne ka ta zama cikin mu to kuma sai ka wata magana wannan a bisa ta kadiri ne ba an kaddara ma da ni da su ne muka yi su ba ai kaga suna da rahoto su don me za su suna nema waje na to sai kuma yadda tsarin da ke hakika wa in kanu wallau kuduni in su suka jibance shi ma'ana nan ya ce ba shi ruhu ma kawai ba shi ruhu ma su suka yi da kawai in su ne suka suka yi abin ba ba da ni ba in su suka yi ba da ni ba to kamar ɗarabar ina da bari to bi ɗan ya jama aiki sai wajen sa aiki idan tare muka yi kaga bai halatta su musu ce mini ne ko to in ko ba a cikin su suka yi ba ba wani ne wata mata a nemi jini wajen su ba ni ba wannan abin da wani kawai bayan da ke magana nan yana faɗi ne ta yadda kai mai hankali za ka iya za ka iya bayan da cewa ya lalle kaga da ya ce inda ni da su ne in mun adara shi ma ya yi saki bai je ko da ko ma ya je ya taimaka a tafi to amma su ma sun je to kaga bai zai zo su ce hannu shi to alhali sun san ba shi sun zo ko bai taimaka ba wajen kashe usman ba ma kawai bai taimaka ba sun san ya yi iya kokarin sa wajen hana ne sun sani sanin kuma sun san su ne suka ingila kuma suka je aka yi da su wajen kansa da kashe usman to wajen ba za a nemi hijiran usman wajen su kaga lazimi shi ne yanzu sai su fara neman to mu ne kuma kashe su ne a yankin sai to mu bi duka mu da jinin usman inda za su yi da gaskiya ne kuma su yi sarrafa kansu da zuwa da abin da su yi a san kuma abin da muka yi ba kuma ko ya akwai hukunci in kuma sun ce wajen dangi su za su ne masu da zai da duk da usman yana da yaya da cikin akwai shi da yaya da yaya akwai ƙasa mai suna kare kare zai zai da kare da usman su ce mun karfe ba ba
وإن أول عدلهم للحكم على أنفسهم وفرق adalci su in za su yi adalci farko kun kamar na cin kakata su a wani wuri yana iya zama kaka zan sai ce ainihin farko adalcin su suka sa shi ne suka sa uzuri wajen suka kawo adalci wajen warware baya da ta da kana da kama hanyar ba kasa mu yanzu mun fito ne domin a kwamar da ma'aikata da kai da an da mafarka tsaye da adalci da kawar da ɓarna da raya gaskiya. Farkon adalcin su yana awwal a dalil farkon adalcin da hukum ala hukunci da ba wannan yana da yana nuna in abin ɗaya adalci farkon adalcin da zamu yi me zamu yi hukum zuwa yana shi ke zai fi farko in farko adalcin su farko adalcin da za a yi shi ne da ko kuma da amfani shi ne a kushe a kasu domin yanzu su ya kamata a je a a nemi haƙƙin jini din nan a kasu shi ya sa kuma amirin ya fita ya je sami su ya je sami su aka haɗa masa da suka fi da suka fi masara daga maka su mara suka tattara abubuwan da suka tattara suka sami rafi suka dora umar mummini na kai suka jata suka tafi suka kewaye ka rafunan ma ya zama musu wani irin wani ɗin su ne bukuwa ne in a hawa ne ya ke kanu zai je kama sai ya zo ya ɗan kama gulara don fata da gulara rakunan ya fi da tsoro su da gani da nasu sai a fasa a duk da ya shafa a nan farkon hukunci shi ne hukunci a kan wani mana yadda saboda aka amir rukun ne domin suna ganin ta amir rukun ne kamar makaranta baya wani ɗan gajeren karami na shari'a zai yau yake inda aka ce an sai ma masani ya ce masa aiki ya zauna a waje ne kare kare da ba masa sai ce masa ai ba zan zauna don haka ba wani wani irin halitta ko wani ke kuma kuma kura mai yanka ce masa kuma kura mu mun sa ba da kura amma dai wani wani halitta ne mai kama da kura wanda masu masu farautar su suka je su kura masara suna ke kira sai ya ce ana nuna mashi kamar shi wasu akari ne aka yi ana sa kama shi aka yi ta buga mashi da kayi sai ke da tarar da wasu yi wace sai su kama shi sana sai ce shi ba zai zauna ya zama kamar wannan addini so sa shi ba zai da yake musu in ya zama aso gaba musu da ko shi sai ya ce ni sai to irin wannan shi ne abin da yake bayyana cewa shi wa inna ma ila basirati tare da ni akwai basira ni na sa abin da nake kuma na sa abin da nake daidai ma da bisar ma da bistu wa za bisa alai ni abubuwa ba su ba yi rikirkice ba kuma ba a rikirkita ba abubuwa ba su rikirkice mini ba ni kuma ba a rikirkita ba yake ba da wannan magana yana cikin basirawa ba abin da nake wanda ma ke ganin yana wanda ke ganin yaƙi nan da ake bai dace a yaƙi ya sa ka ne wayannan mutane abin da ya dace su yaƙi ta zama dole an ce ana cikin yaƙin mun karanta baya wani abuwa da mu tattara yake mahallinsa don ko wani ya za za mu gaishe a nan gaba kamar yadda muka gaishe a baya an a yanko na ko amma bayan ko kuma da ba akwai inda muka karanta cewa wani mutum ya ce a wani ɗan jaba ya ce "Gah, wannan fitir fitir babbar dare yana da wani babbar dare a ya fama wani babbar dare a da babbar dare a wannan cikin fitir a ce sai amiru da yake ya amiru ka rayu sa ce kai can za a sami fitina ni ne jagoran ya ce abin da ake ce wa fitina shi ne faɗa tsakanin ƙarya da ƙarya tsakanin batil da batil shi ne fitina amma tsakanin haka da batil ba fitina ba sai ka koma ɓangaren batil idan aka yi faɗa tsakanin haka da batil fitina kenan dama adatan batil da yake mahaka yana faɗa da shi ne shi kuma haka mai yake bukatar yana faɗa da shi a kan da ba da haka da fatan da hanyar su gaba suna haɗuwa su su gabi tare suna haɗin gambira suna kuka suna kawance da haka da fatan da bayani ana kawance akan sasanta har kuna ba su gaba in ma kana nan muka kuma kana to inda rikici yake shi ne tsakanin fitina da tsakanin ba da ba da ana ba to fitina ne amma haka da ba ta sai kowa kusa sai na mai kici kai ce ka yaza a ce a ce ana fitina ne ne da wannan wannan ba fitina ba ce haka ne ta kana haka da ba so za ka za ka za ka ina haka yake ne ne to mun ma abin ya rike fitan ma wani to amirul mu'minin na cikin wasu abin kan garin yake cikin hankalinsa shi bayan da aka kasance cewa waɗannan mutane ya ɗan wajibi jabalawa wajibi ne a yake su kuma aka yake su to sai da ya ce abubuwa ba su tuke da shi ba ma labbastu wa la dubbisa alai ma labbastu ni abubuwa ba su yanzu kirki ce ba amma ba su ce can wadda wadda kasa gane su ga rayuwar da mutum umar mumini na nan amirul mumini na nan kasan wannan ce ina ba umar mumini na nan amirul mumini na nan da za da Allahu akbar da la ilaha illallah ana ba zai yiwu ba zai yiwu ba eh wani lokaci aka wai wai ainihin tutar saboda ana kai an sa la ilaha illallah mun ce kira kan sa Allahu akbar sai ga shi ana faɗa kace mu dai mun san Allahu akbar da la ilaha illallah ba su mu dai kuna faɗa ba akbar da la ilaha illallah mun ce na ce kawai irin wanda ne tsakanin batin da batin ne yake ba tsakanin saddam da sarkin saudi a lokacin wani ne abdullahi ko fahad ne ba fahad ne ba tsakanin fahad ne da da saddam tsakanin amirul batin da amirul batin duka duka cikin yaran amerika suna fara to kaga ba da da ba wannan ya sa la ilaha illallah wannan ya sa Allah to nan kuma ga ga amirul mu'minin na nan ga ummu to ya ka gani za ka yaki uwarka ne ko za ka da amirul ka ne haka amma in kana da basira za ka gane inda gaskiya ne don wasu mutane ba sa gane gaskiya suna dubo mutane kuma da shi yasa da makam da ya suka kwace amir mun a cikin yana cewa ka san ka san gaskiya za ka gane a halitta sai mun gudu da wannan wasiyar da yake masa ka san gaskiya sai ka gane a halitta ta yaya ake gane gaskiya a ta yaya ake gane masu gaskiya sai an san mece ce gaskiya sai a gane wa ke tare da amma an karkara da mutane ya kaga mutum ya kambun maka tun ba wannan zamanin ba a ce har ma yana da kawo to ai kaga in ci ka ido ba sai ka tito sai ka ga himi ko kuma ka ji an ce yana da babban mukami ko yana da billions ko yana da wannan kawai sun yi suna jaruman ne to to ba a kan nan ake ganewa mecece gaskiya in ka gane ta ga ga wake tare da ita in ka ga wani gingime ne
amma yana tare da karya sunansa ne makare kaga ba kaga inda ka san gaskiya yanzu har a tarif a halar waka turu ka san gaskiya sai ka gane ma ya hali to shi abin da ne shi ma ɗan ƙwayar ɓangaren da ya faru a jamar ya rikin kice musu ce shi abin da ya ta wasu ma'ala ta shi ba rikin ko bi ka sanya tangar na da shi bisa wasu yawa wani halu bisa alayya kun ba a rikin kita wa yake bin da rikin kita shi ba manzan rana masu ruwa kuma manzan Allah ya bashi labari ya ce a zala haka ne ya faɗa kuma ya san manzan Allah bai rikin shi ba zaɓar da ya ce ma ka zaɓta wa za ku zaɓta ban ƙarya ba a yi bayan ma'ana duk a kan ne yin gaskiya ne kuma duk abin abin da aka gaya mana gaskiya ne ma'ana manzan Allah ya gaya kuma haka ne to shi shi shi yake to bisa basira ne ban ban rikin ce ba ba a rikin kita ba domin barkan wannan alaka da shi amma nan misali na cewa yana akwai ikimanin cewa abin da yake nufi da malar fasu alanas wala alal nas kama wani wuri wadai wadam yarbis aidan rasulullah sallallahu alaihi wa al'amur alai wato ma'anar malar fasu yana iya ɗaukar ni a kan kai na ba ni kirkice ba ko ba ni kirkita mutane ba kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi kuma shi ma bai bai kirkita ba ya gama fes yake bal ma a gaban alaihi fi amri wa amrin nasi wa ma akbara ni bi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa huwa al-haqq wa ittiba wa wa bil ittiba ya ma yani ni na tabbatar da cewa abin da na gabato gare shi da kuma abin da na dora mutane a kai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ba da labarai shi ne ke shi ne gaskiya kuma shi ya cancanta a wannan mukami akwai tarihi a kan cewa da yawan mutane abuwa su da rikici gaskiya ne magana abuwa su da gaskiya a gaskiya magana shi ne babba ku ba kalilan wanda ainihin za su ke bisa basira ba su iya gane in tana ta gudu kai kamar shuba kamar da ya yi da kafin shuba da kuma kira shuba ita ce akan tafar kaya da su sai ta girgici mai son girgiri ta kada kada da shi ba sai ya fara mata da gaskiya sai ya cusa kaya ta kai sai ya kare da su sai ka ɗauka bidi ne ne gaskiya kaɗan ki iya gani ki al'amarin zuciya ba lalle al'amarin ne ne kirkitar ga mafi yawan mutane amma abin rukun ya ce yana da basira shi bai rikirkitar ba ko ba rikirkitar ba ana matsala da rikirkitar matsala da kayan da su amma sauran mutane ba kamar da fito wani ce wanda irin fitar wanda da da wani da ana kan tsoma a jiya suna faɗa bayan annabi tare da annabi a babala suna bautar da shi yau kuma da juno shi kuma da zai ce shi kai shan kayar a ce ina jagoranci tana ita ce faɗa ya da kariya da kariya amma kan kariya da gaskiya sai ka samu sanin gaskiya ne ke da ba saboda mutane ba su bai karkance mai cikin gaskiya suna ganin wane kuma har yanzu a rama da yanka kai ka ce wane din sun lafi mutane su sun zo a ruzuka wane to in ce musu abin ba mana annobi ai ai ta ce to ka kwana sanin ai an ji ai amma ka ba kwana to ba Allah ya ce in ba kwana ce to ba alƙur'ani to ba Allah ya ce kafin sanin idan mutane suka ce malam mai carbe salati shi ne addini dole ka yi a haka saboda kai magana sai ba haka mai carbe salati yanzu nan za ku yi rigima idan suka ce malam mai gafa kai to ba da zaka idan suka ce malam an bakin buɗe ne ba da kai idan suka ce bai ba ya zo yi ne dole to ka nuna musu kai kokari ka nuna musu kuma ta da batun a lokaci da aluja da ambaki da riba iya da sauransu da sauransu da malam da gaba da malam da meye gaskiya meye in an kunci gaskiya ba wa yake an fahimta mutum na ake gane a gane gaskiyar tukunan sana a gane wa yake bin irin haƙa tarif a haɗu san gaskiya ka gane halinsa to ka fi mutane ne su ce wannan akwai tare da kasa gaskiya haka ko da za ka ke da mutane kuma na ya ke ke da mutane ba wancan lokacin ba har yanzu har yanzu an amma ma ta jama'a mulki ya ke cikin mutane da zama gasu kuma yana da cikin ɓangaren yanayin da mulki ya sakanta ingiza musulmi shi ko a cikin har yanzu a sai ina tana nuna karatun a arabiya a masar a arabiya lokacin ba a rubuta a wasu rabu a nan Nigeria ana kawowa daga London na yi wani karatun advanced level na Arabi kuma za mu fitarwa na London to duk shekara sai sun ce ga yasa a kan kowa an jama ko sun fi gona kun sai jama ya fi saboda haka sai zama ainihin ainihin lokacin sai ma karanta kwaɗi an jama'a ko karatun kuma lalle zikir tattalin al'amari ba yake kita ce ɗan kuma ne mu ɗan ne ba ba saboda duk karatu kan za ka ga kayan sa ya za ka yi tun ko zuwa abin da suke so su ce ko ka ce waye bai gaskiya kuma su mutane a nan lokacin da su bayyana bayyana a aika hannun wannan da wannan kayan kirki ce mutane su kuma da gangan su waɗannan su ke dole biyu jami'an london ne ke shirya jarabawa ko shekara da su mutane a gaba wa'yan jama'a saboda su an yi wake ɗin a farko a nan ruga ne amma sai sai mu karanta ne domin za a ci za a ce da ya zai ne a kan wani ɗalibi wake da gaskiya ko kuma lallai ko da ke sai ne kan rubuta suna son su ga ina kan ba a dini in ka samu za su yi wa wannan na kila ma ka ci ko ba ka kira ba wanda ka ka zama nasu da zarar ka ci ainihin ne wannan abin ne ne yana da ana da yin kuma san bai abin da yake kamata da za ka yi kaya kaya kuma da da ya shi da ku a shi jawa kana kai a halittu na wani yamma wani ke ga muke cewa mun ainihin ya nuna cewa akwai kirke ba su na amur abin ya ɓoye mutane ya ya ke mutane da dama to amma su idan mutanen nan da suka fuska suna jinin jikin jinin usman su suka kirki su sa ransu ne kawai sun yi kirkita mutane a labarin sai ce wa inna lata'atul baqiya inna lata'atul baqiya ita wannan jama'a ita ce bi'atul baqiya wato wa'annan jama'a da suka fito su wanda kuka ga mun su ne ke atulbaki kun san bai atulbaki ya masala ya bada labarin da atulbaki ya ce waɗannan ya atulbaki kamar yadda masala sallallahu alaihi wa ya bada labarin kuma cewa waɗannan jama'a za su fice daga za su yi fasu daga su yi kamar yadda ya zo a hadisi wanda an waito daban-daban cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce la tarhabu layali wal ayyam hatta tatanabaha kilabu ma'in bil iraq yuqalu qul haw ab imra'atan min nisa'i fi ti'atin babu ana hadisi magana da sallallahu ya ce la tarhabu layali wal ayyam dara da baki ba za su hatta ta za ta kira mu ma in da har karnuka su haushi a wani ruwa a iraq bukari da ko hauka ana ce ma ruwan hauka zawa za su za su ma haushi imra ajar ne ɗaya da cikin mata na ita kuma matan nan bibi atin babu tana cikin bi atin babu wannan a baya muna sharhin zance na da goma sha uku kawo shi asibina da malikina duk cikansu bai adin baki da wannan sanannen abu in ka je koda koda wani malami ne ya karanta addini a amince ka ce masa na kizina asibina malikina wuce da kakar ya shef ko ya ustad ko gaba da mata kakar yin wannan dalmon da ke a kawai hadisi annabi ya gaya ma hadisi a zai ya shef suwa ne na kisi ya ce ma kawai da suka warware mu baya ɗan da suka yi suwa ne ne maliki da ya ce mutanen na haro hawa da jimansu asibi na kawai ce kawai da jimansu ana rubuce duk da su annabi ya ga za ka yi wani mutane ya ci kansu da ya jin baki wannan hadisin ma hawa hawa mazala ya ce ranaku da dare ba su shuɗe ba har sai kamnukan au abu sun tashi wata mata tare da mace sun hausa kuma hausa kuma wata ne na tare da matarsa sai ya ce ce wace ce a cikin karnukan hau abu za ta tare za su ba ta shi da lokaci alhali tana cikin fi'atun baki za ta je yaƙi da za a kashe mutane hagu daga dama da kuma duk ɗan wutar sun suka ce matan suka ce yar sulla a cikin za a samu wani ce duk abin da aka wuna amma an nuna musu ɗaya daga cikin matansa ba a ce musu wancan sai dubi aisha ce iyaki an tarhuni an ce kar ba ki zama ke ce ko kar ba ki zama ke ce kuma kuma san ma ta ta da ita wannan magana cikin tana da wani muna da wani da Allah ya ce na lokacin da ke ce da ta da su ke ya ta da da ai suna ba da bi a samu maslaha to yare kuwa suna tafiya suka zo daidai bakin wani ruwa suka ya da zango bacci ya kwashe ta sai haushe ta muka ya kashe ta ta shi tun yi ta ta muka ta haushe ta ce wannan ruwan mai ne suna sun ta ce hau sai ta ce ruwa ko suka ce su kun sun tanta kota don a samu a a kashe a yanzu in ba ta ba jama'a ba su suka ce dan mene ta ce ce ta ce lalle ba zan na kuma koma wata na koma wata ba ɗaya ne ba suka ce me faru ta ce ba kwanci wannan ruwan sunan sun hawa ba ito ai karfin na hawa ga sun tashi da cikin maza Allah ga abin da ya gama sun suka ce ai ba hawa ba ne an riga an wuce hawa mutum biyu ta ce ko kace ba hawa ba ne suka ce suka kuma suka ce ba za a a ce a samu mutane ne mutanen kawai a zuwa ba su su zo su rantsi mutum hawa aka samu mutum hamsin su zo su ce wa za a yi da layi na da yawa da yawa wannan ba shi ne ruwan hawa kowanne ne zai ba wallahi wallahi wallahi wannan ba ba ka ga su kuma da gero shi to shi ke ne ba shi wasu da wai a wani kisbatin da islam ya wai a ranar da wai wai kuka farkon karyar da aka tsara a musulunci ne wace abu ne shi ne tun manzo Allah yana da rai ya ce ka zurar ka zamo na alayhi man kazaba alayya falyatabawa maqadahu min an-nar tun yana da rai yawan mubar yace masu man ƙarya fa sun yawa wanda duk yi man ƙarya shi da hukumar sabo sai dai suna nufin bayan annabi da wani annabi kuma akwai ƙaryar da wani yace shi ma ya shi ma ya sa mutum arba'in suka rantse ma hasa cewa manzo Allah ya canza gajin ya ce daga gajin ya mutu shura ya a zaɓa ya ce wannan mutum sun suka samu su karatu to ka gani wa inna halaka bal wannan ita ce mai akan bakiya to kuma kun ga su mai akan bakiya an riga an gaya masa sun ka su kashe akwai na gidina akwai marikina akwai kasa wannan na farko karon farko an yi da nakirki wanda suka warware da baya so kan yi hannu ba su kawo cikin ta shi ta wannan fi'atul bagiya din fi hal hama'u wal ku annan ya rubuta hama'u ya sa har har karami da min sai sa a rubuta sannan ya sa hama'u hama'u amma a wani wuri hama kawai ya sa babu hamza a wani wuri kuma ya ce ana rubuta wannan kalma da hama da ya maka suwa irin ya din nan akwai adin a kansa amma ba sa ne kamar da ya yi na sati sai a sa hama da wani kwamsu to amma dai abin abin da yake nufi mutane su magana da wanda me ma'ana hama me ma'ana kowa ko suka ce ainihin za aure da hasara da fasari sai ya kamata waɗannan amma da kuma hasara da fasari wanda ke cikin ƙarfin waɗannan mutane fuskacin da yake ya fuskanta hasara da hamakuwa saboda gurɓata shi an gurɓata ne an kuma tsada da ina tsakanin su mun ba mata mun ba mun kasar mana mun ce amma ba ba fiye kasa ne من حرف مباشرة من من عمل من سرطان من سرطان من عمل يعني حما كنت وفي الأسان حما إذا أصار من حق وقع تجري تزم وقع أن تذكر وتكي وعي كما إذا أحسن من ما نلقى من الأسان سيحق وقع أو أسسك ستاجر كتاب in idan ƙasa ta nan an raunin ƙasar ta kwaba rana ɗaya kai gini da maka ce sai an liƙe ta tukuna har a sa mata mata rufe har ta rufe ta zama baka in ta koma baka lokacin da ake gina gini da shi da ake abuwa da ake ce mai ake tuntuniya da sauran su da ake ce mata hama to kamar ta kamar ta hama da wannan al'amari kamar wato kamar ka ce gurbataccen abu ya tsada muka da wata mun a abin da aka yi aka tuso wajen samuwa aka cakuɗa shi ana kir ana ana ma'asala kinaya saboda buƙatar sa wani lokaci aka ce ma'asala haka rudin rugar rugar rugar ama a baya na ɗan yi magana kan rugar ama wanda a ɗanyen lokaci suka suka kira ɗan uwa ma haka suka yi ko aka hausa da shi amma in nan yana nufin zubairo saboda shi zubairo dan dan gwagwarsa saboda haka amma dai nan ya fi kama da hama din yana abu gurɓata cewa amma saboda sun sun gurɓata don su kare sun sai kamar kasan da aka wama da aka yi amsa sai zama shi kuma kamar kina ne ga sadaka kuma kuma kuma ba aka ce kuma kuma ya ce shi ana nufin irin halittar da masu masu harbi ko zai kamar kwarzanyi ko nama da mace su ake ce su kuma su ake ce su to an yi da da da in ka ce da misali ka ce da kwatami da kunama to an san kunama mai take takan yi tsari ne kuma tsarin da da tsari takan sa kuma da shiga jini a sha tsari kuma wannan kuma kwatanni an san shekarar da kuma to kinaya kenan a cikin wannan bukatun akwai hama da kuma wasu na cewa waɗansu mutane biyu wani sa cewa hama yana nufin zubairu kuma kuma kuma yana nufin wancan ita ya kamata ta kuma amma ba sun kawo wani su magana cewa aka akwai kurabi sun kudada ne ke cewa wani mace kunama ce mai daɗin hali to kowa ne ne da suka kamanta ya albarkatu a kabu kurwatun labasa ai kurwatun sa lasa'a mace kunama ce mai daɗin hali ka san me yasa aka ce mata kurama an wani lokaci har da da in an yi kwa to wato ke nan tana yiwa wannan ne kinaya ne cewa a cikin waɗannan yaron ba da yaɗin akwai hamada akwai jirgitacciyar ƙasa kwakwafiya mai jirgitacciya domin ke mu mai zai ke kamar ke wajen gurɓataccen da kuma wana to wannan ya aka mai kamar kira ne ga hassada da fasari hassada shi ne ya kama da shi wannan kuna mai ko kuma kufin kasajin al'amari shi ne kamar wannan gurbataccen wani ko kuma wani abin ba da kamar ya spini ne abin wanda ya dangane da cikin waɗannan mutane akwai akwai su tsaban ƙasa da kawai sa su kuma neman ɓata nan mai da karka ba cewa manufansu shi ne kawai ya zama su suka kimanta da wannan matsayi don samun abin duniya matsayin duniya da abin duniya shi da mai su ce wani shi ne hanyar ba ya dukiya ya ji daɗi kuma ya yi suna to ba ya san wani da shi sai kuma aka samu wani ya zo shi kuma sai da ya zo kuma ba ko da ma sun yi da su zama wazirai ba irin wazancin da suke so ba inda ba wazancin ne ba a sami matsayi da dukiya matsayin matsayin wazancin ne za ka kawai za ka za ka za ka da aiki za ka da aiki da dini kawai da ta wani na kai na irin wazirin wanda mai imrai da kwarzai wanda a kawo masa abinci ta kawo masa da yinan kofi da nono da gishiri sai da ya kuwa ya ce ni a dukiyar wani ya go kofi da ya ko ya koma a cikin nono da ci ko ya koma a gishiri sai ne sai da ya kuwa ya ce ba agar balik ada niat itu. Karena sendiri dari apa yang saya nyaran dan apa yang saya itu, itu kita saya kecil lah. Saya tahu itu mau nak saya cuci cuci. Amir ini, kalau mau di rumah mana, dah kecil ni apa? wanda ya zuwa ne sun mokara guda biyu kaga in kana kana son sarauta kuma in baka samu ba Allah Allah da zama cikin yan majalisa ni ba ka samu ba kai mai sauki ba kana cikin nan ba kowanne ma dai kaga dai ba sai ba su samu sarauta ba kuma yanzu kuma ba a su zama makar da gwamnati su saboda suka ce ba za su sai sun kawar da shi don na yi mulki yadda ya kamata mulki daidai don fin duniya to ina yana da wani lokaci ya ce bayan ya ce ina dan ya turba ya sai ce wasu kadun mudhifa kuma shubha rubabiyya an ce ana kama idan mace ta sauko tuwa a fuskar ana ce abin dafa kuma haka ana ce madare mai mai duhu a da dafa zai ana yi musu mai yari da yari saboda haka mutum shubha mudhifa yana nufin shubha rubabiyya wanda ba kowa ke gane kuma ta zina wannan bayan cewa ba muskilar shi ne ana jafar kariya da gaskiya ba ko ake gani in aka zo maka da shubha ɗaya ɗaya ke gane sai wanda Allah ta Allah ya ke ke gane shi ba kuma da gane shi ba yana da wahala sai dai ka don sai dai ka ka bi waɗanda in ka bi ta bi waɗanda su ba su ba da a shi ba kana da rada da kuma lalle ba za ka fara shi amma ba kana da rada da kuma lalle haka iya mutum ya ce domin abin zai zai rikici maka ka gane to ina za ka ga cikin wani saboda Allah yaƙi tsakanin waɗannan mutane da su ne suka suka yi imani da annabi suka yi jira da shi suka kasance tare da shi suka yi kaza to yanzu kuma su ne suke yaƙi to yanzu ya za ka yi kai in addini ne kai baka ga taɓa ganin annabi wa ya kawo maka addini shi yanzu suke ba ya ka gani ma ina za ka gane gaskiya abu ne wanda gurgurkan da sai sai da ɗan da za ka iya tantancewa kuma kuma ba ni yin cewa ainihin sun sun- an an sun sun haridin a mutanen basar abubuwa suka ce musu bayan sun gura musu cewa ɗan ne ya kashe su kuma su su akwai kuma da kokansu har da kokansu muna ana cikin bawon Allah su an san da ya abubuwa da daga ba ya tuba ce kakan aisha tana cewa bayan ya tuba har yana kalli kamar a zauna ya tuba yana kalli kamar a zauna dan ya ce ya wuce ya hukunci ko ga ne to kai kai a kai sahabi ya ga ma ka san radiyallahu anhu ya kai ya kuma wata ko kalin abin da yake so kawai in ne ba gidansu ne za su duki ba wata kowa ta kai idan ya ci galaba a kan don matan sun zama koyayi da yayan su zama bayan sannan kuma wata biyu ne mu zai kwace gonaki ko da kan nuna mu mutane su ce ɗaya kowa ya je ya faɗa yana kare matansa da dukiyarsa sai bayan ransa haka suka yi faɗa ne sai daga ba su kawo ba haka bane da aka gama yaƙi wanda aka kama a yau ya ce a sake su bai ɗauki kokon kowa ba suka ce da suka ce da da da amma an cuce mu sannan su abubuwa ta bayyana musu kaga na faɗa wani abin da zuri mai zuri da zuri ka shine ma lokacin mu wani an garbara su wani su jama'a ko san bai da aka cuce mu a ɗaurin ɗin a kan yaƙi masara muka tashi muka motsa muka je mai yaƙi mai ɗarin to gashi yanzu mu za mu ta samu wanke kanmu daga abin da muka yi mu je mu taimaka ma sai sai suka ta su dubu goma sha biyu. kafin a kan hanya sai aka ce musu a yanga a riga a ce sai da sun isa karbara da tarihi ya canza to amma su kusa san da wata ba sai da jama'a suka gano an cuce su to wanda ala wanda ya cuce ka rade labarin ga zai maka bayan hayyana me za ka ɗauka ke gama kuma ɗarfafin ma ya ce wajen tara da ya hannu ba ba wannan kamar da kuka yi da cewa za wajen ya fi kara da ne amma da cewa imani ba ko kuma wani
to haka tarbisin al'amari ba yanki yake taɓa mutane ita na mubili ba an lullube ta ka san ko aka da aka lullube tana ba ka san menene ba in ka zo ka ga wani abu an lullube shi da- da tufa mai kyan gaske yana ƙarni me za ka ɗauka a ciki abin kirki ne idan aka ka ɗaga kawai ka ga kumurci kasan ko kuma ka ga ƙarera wannan kasan mai kwata a lulluɓe su ba mai daraja wani gatabi tana ce amma an lulluɓe ta an nuna an bata wata kama saboda haka kaɗan ki iya gane amma mai alilu ya ce wa innal amra da wadi to lokaci akwai wa innal amra da wadi ya ce amma a wani asali ko mai gane wani mai basira shi zai fi mu je masa asali ke gani da gama abota hankula masu ilimi masu bin an haka za su gane ina gaskiya take waye tare da gaskiya ina ƙarya take waye tare da ƙarya. wannan kaɗan ke yau wa ƙadara halbaɗaru an misali wan ƙadara lisanu an shagabi ainihin kuma ƙarya ta baje ta rubuce daga asalinta za ka ba ku kuma ainihin an doke harshen an yi an harshen kariya din yaudara yanzu yanzu a matsakar da suka ɗauka ya tozarta matsayinsu wato wani abu ne mutum zai ɗauki wani ya ɗora abu ne akan bai da asali da abin da yake gina ake ɗorawa za ka daga ƙarshe duk zai zo warware ya zama ka da ba ka gaba ko duk kalaman da ya sai ya zama shi kalaman ya ya rufe kansu kalaman to amma kila sai daga baya ba ta ka san misali idan mutum ya zo an kara bayan an gama ai an gama mutum kaddara wanda aka rubuta su a basa wadannan misali idan mutum ya je yaƙi na ba ja baya sai aka kashe shi to shi yaushe ya gane in ɗansa ya wanzu kaji ba wa ya da ya wuce to kaga lokacin lokacin da mutum da ya kamata a gane ta ne a lokacin da suke abubuwa ba sai ta wuce ba kamar yadda bayan mun karanta waɗannan lokacin to ita mutum an ta gabato ta kan gabato wani irin da sai ta wuce a ke gane gaba sai ta wuce sannan sai a gano a ce to kuma abin da ake bukata in ta gabato ne ka gane domin ta riga ta wuce bai ba ta wuce ne an sha da lokaci ya kone kan na tura daga inda ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya